أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman kaseera اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا ودعاءنا وتلاوتنا لكتابك العزيز وسائر عباداتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد أيها الأخوات والإكوة والأمهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء a watan ترى ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 28 a watan biyu februari shekara ta 2026 allah tabaraka wata'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan babban masallacin juma'a da yake unguwar ɗan ta noma a nan karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria domin wannan muhadarat da ake shirya ma al'ummahatu iyaye mata a wannan wata mai alfarma ramadana wanda abinda za mu tattauna a kanta a larabce ne muhabbatun nabi wallan zina ma'ahu san annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke tare da shi wanda duk wanda suke tare da shi kuma kowa ya san su ne suwa sahabbansa to shi ne abinda malam ya ce maso uwa ya so ɗanta yawwa ba yadda za a kace kana son annabin rahama kuma ba ka san sahabbansa to ai an yi ba ai ba to wannan shine abin da aka ce za mu tattauna akan shi to abu na farko da za mu kalla shine ɗaya daga cikin nau'o'in tauhidi tauhidi yana ya kasu kashi nawa kashi uku to ɗaya daga cikin nau'o'in tauhidin za mu kalla amma dai in an ce ya kasu kashi uku farko shine a tauhidin rububiyya ko sannan na biyu shine at-tauhidul uluhiyya sannan na uku shine al-asma'u was sifat mu dauko aya ɗaya tak da ta hade su wannan tauhidin guda uku akwai aya ɗaya a suratu maryam Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma kun ga rububiyar ko yace ubangijin samai da kasai da abin da ke tsakaninsu sai kuma yace fa abudhu to ka bauta masa shi kadai me kenan uluhiyya saboda ita ibadar daily ce ba ranar yankewa mutum da ibada mutuka raba Allah ya ce wa abdu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har mutuwa to shi yasa Allah ya ce a bauta masa sai hada ibadar da hakuri da abin da aka ce yau da gobe ne to yana buƙatar hakuri inda marmari ne an yi amarmata an watsar shi kenan amma a ce abin ba ranar bari to hakuri shi yasa da za a kai ki gidansa sai aka ce to fa sai hakuri saboda menene ibada ce yawwa shi yasa shi ma ana daura auren yan uwansa yan bana bakwai suna buga masa hula ya shigo gari saboda su suna kallon aure ne da ido daya kin san kallon aure da ido daya suna masa kallon diddadi ne ita kuma rayuwar duniya jarabawa ce yauwa allazi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum soke idan rashin aure ibtila'i ne jarabawa ce to shi ma fa auren wata jarabawa ce to amma su yan bana bakwai ko yan uwanta yan mata kawayenta suna ganin ta tafi ta bar su ko shi suna buga masa hula yan shayyan ya shigo gari saboda da ido ɗaya suke kallon auren daɗi suke kallo amma daidai lokacin inda zai je wajen manya sai su ce to sai haƙuri kin gani saboda su sun san kwanan zancen to ita rayuwa wato jarabawa ce to da abin da yake amsa suna ibada kuma ita ibada har mutuwa ake yin ta ba ranar bari to sai an hada da hakuri shi yasa da Allah subhanahu wataala yanzu ya batun rububiyya shine mai kowa mai komai rabbus samawati wal ardi wa bainahuma sai ce fa abudhu yazo da tauhidin uluhiyya to a ta shi da ibada amma fa ibadar wasabir li ibadatihi kai hakuri da bautarsa ki hakuri da bautarsa sai kuma ya rufe da sunayensa da sifofin sai ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka taba jin mai sunansa kin taba jin Faransa? in shine Allah sai dai Abdullahi kuma in shine Ar-Razzaq to sai dai Abdurrazzaq kuma bawan mai azurtawa to kun ga nau'o'in tauhidin gaba daya uku sun zo a aya ɗaya rabbus samawati wal ardi wa bainahuma rububiyya fa'budhu uluhiyya hal ta'lamu lahu samiyya shin akwai wani mai sunansa shine mai suna da sifofin babu babu irin nasa to mu na farkon muke so mu yi ishara da shi shine rububiyya Allah ce idan baki san shi ba sai ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam tabbas ubangijin ubangijinku shine wanda ya halitta sammai da ƙasa kwanaki shida sun mastawa alal arshi ya daidaita akan al'arshinsa yugushil Laylan nahara yake lullaba dare da yini yini yazo dare ya tafi dare yazo yini ya tafi tunda kika wayi gari a bayan kasa haka kika gani baki da hali na uku ko dai kina dare ko kina yini yasa a wata ayar yake cewa wato lalle a cikin halittarsa a cikin tafiyar dare da yini inda fi karki samawati wal ardi waqti laful layli wan nahari da sassabawar dare da yini wannan yazo wannan ya tafi sai ce la ayati ulul alba akwai aya abin daukar izina alaƙalla in baki gane ba yau da gobe ba wai ke ba ita ta kawo wanda suka kawo ki da babu su da su kuma suka yi nadiyar zuwa yau da gobe ta hanyar sai kika zo ki da kika zo kin tadda wasu kafin ki zo suna rayuwa da kika zo an baki labarin wasu kakanni ma ba su san su ba sun wuce a rayuwa kina nan sai wanda kika tarar sai wasu sai suka tafi a gaban ki kina nan sai wasu suka zo a gaban ki wasu ma suka zo suka tafi a gaban ki to yanzu mai hali abu ɗaya ya rage in game tunani shi ma zai tafi a gaban wasu ke ma za ki tafi a gaban wasu to alaƙalli yau da gobe ita ce take zuwa da abin da babu ta rasa abin da ake da shi wani mai hikima ya ce yi na bi'ukal ayyamu makunta jahilan yau da gobe za su baka labarin abin da baka sani ba sannan waya ati kabil akbaru malam tuzawudi ta zo maka da labarin abin da baka yi guzurin samun ba ita yau da gobe ita ce labarin ta ba ta bukatar sai ka aika ba ka bukatar sai kin biya kudin mota ta ido yau da gobe za ta zo miki da labarin abin da baki sani ba to sai ce la ayatu akwai ayoyi ga masu daukan izina so Allah subhanahu wataala inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi sai ce yugushil laylan nahara shine da yake lullaba dare da yini yatlubuhu hasisa kowane daya tsakanin dare da yini yana neman ɗaya da gaggawa ma'ana lokacin faɗuwar rana ba zai yi ba ce kai yau har takwas har tara rana ba ta faɗi ba ba ki taɓa gani ba haka lokacin ketowar alfijir ba zai yi ba ce kai ya gashi har karfe takwas alfijir bai keto ba rana ba ta balle rana ta bullo a'a Allah ya ce ya dilbuhu hafisa kowanne ɗaya yana neman ɗaya da gaggawa ma'ana yana zuwa akan lokaci to ba iya su ɗin ba sai ce wa shamsa wal qamara wan nujuma musakkaratun bi amri da rana da wata da taurari su ma dai gudanar su umarnin Allah ne sai Allah ma ya dina lissafin yace ala ku saurara lahul khalqu wal amru dukkanin halittu nasa ne abinda kika sani da abinda baki sani ba abinda kika gani da abinda baki gani ba abinda kika ji labari da abinda baki ji labari ba an har akwai shi nawaye shi shi ala ku saurara lahul khalqu wal amru shine wani mai tafsiri imam abu abdullahi al ya yace mulkan wa khalqan wa ikhtira'an wa abidan yace mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne sai Allah ya jinjina ma kansa da kansa yace tabarakallahu rabbul alamin alkhairansa sun yawaita albarkatunsa sun yawaita mai melenan duniya da abin da yake cikin ta to a karkashin cewa kowa da komai nasa ne to amma sai dai Allah yana da hikima hikimarsa shine at-tafadul sanya bambance-bambance ko falala ko fifiko tsakanin halittunsa idan muka dunkule a dunkule kaf halittun Allah babu kamar ɗan adam da nassin ƙur'ani a suratul isra'i aya ta saba'in. Allah ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahari wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqana tafdila Allah ce wala karramna bani adama hakika mun karrama 'ya'yan adam wa hamalnahum fil wal bahari mun ɗauki nauyin gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari wa razaqnahum min at-tayyibati mun azurta su da dadadan abubuwa na halali sai kuma yace wa fabbalnahum mun fifita su kun ga ya bude ayat da karramna mun karrama su kuma sai rufe da ayat da cewa wa fabbalnahum mun fifita su ala kaseerin mimman khalaqana tafdila a bisa mafi yawancin halittun mu fifitawa saboda ayan adam a halittu sun fi kowace su fi kowanne kasancewar ma sun fi kowanne a cikin halittu a cikin su Allah subhanahu wataala yake tada annabawa baki taba ji ba annabe da ba mutum ba ko a cikin aljanu ko a cikin mala'iku baki taba ji ba saboda Allah subhanahu wataala sai ya zabi dan adam kuma ya fifita dan adam akan sauran wato halittunsa to yana daga cikin dai wannan wato falalar kamar yadda muka ce kaunul anbiya'i war rusuli minan nasi kasance kaiwar annabawa da manzanni suna fitowa ne daga cikin mutane Allah tabaraka wata'ala yake faɗa a cikin alkur'ani yace Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan sai cewa minan nasi Allah shi yake zaɓa daga cikin mala'ikunsa ya zaɓi jakadu su mala'iku yan aike ne a wajensa a cikin mutane kuma ya samu annabawa da za su isar da saƙonsa zuwa ga sauran al'umma kamar yadda ya faɗa a farkon suratul fatir ya ce alhamdulillahi fatir samawati wal ard ita suratul fatir ɗaya ce daga cikin surori guda biyar wanda Allah Ta baraka wa ta'ala kowace ɗaya daga cikin surar biyar ya buɗe ta da yabawa kansa da kansa surori biyar ne wanda suka aka Allah ya bude su da yaba wa kansa da kansa da kalmar alhamdu sura ta farko surar da kika santa kamar yunwar cikinki in ne rantsuwa na ce kowace daga cikinku ta karanta ta a yau to ina jin ba zan yi kafara ba in kuma za a samu na basu su karanta ba ba su da yawa na sani ita ce suratul fatiha Allah ya bude da alhamdu dukkanin yabo irin yaban da yafi karfin ki yaba wani da wannan yaban in kika yi wani wannan yaban za a ce kai kin wuce gona da iri kin kamba mata kin kamba ma shi to irin wannan yaban da ya fi ƙarfin wani to in kina da ƙari ki ƙara ki wa Allah ya fi ƙarfinsa shi kuma a shi ne alhamdu dukkanin yabo lillahi yana ga Allah to wannan ita ce sura ta farko suratul fatiha sura ta biyu suratul an'am Allah ya buɗe sai alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sura ta uku suratul kahfi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sura ta hudu suratul saba'i alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi to ta biyar ta karshe daga ita babu wata sura da aka bude ta da yabawa kansa da kansa ita ce suratul fatir yalla ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi dukkanin yabo yana ga Allah inda idan baki san ba Allah da ake yaba masa yaban da yafi kowane irin yabo shine fadir samawati wal ard shine creator wanda ya kirkira halittar samai da kasai sannan ja'ilul mala'ikati rusula shine wanda ya sanya mala'iku su zama jakadu shine mahallin shahid din mu idan yana nufin wata al'umma da sako sai ta da ba annabi a cikin ta ya zaɓi ɗan adam a cikin ta yake zaɓa to idan ya zaɓa kuma sai zama tsakaninsa da annabin wannan shine mala'iku shine ja'ilul mala'ikati rusula ya sanya mala'iku su zama jakadu wannan mala'ikun uli azani hatin ma'abota fuka-fukai ne halittarsu masana wasu lasawaru ba wani mala'ikan da fuke ɗaya wani da biyu wani da biyu wani da uku wani da hudu sai Allah ya ce ya fil khalqi ma ya sha'u Allah ma yana ƙara ma halitta nau'in abin da hikimarsa ta zartu na wani mala'ikan yana wuce fuka guda hudu sai ya tabbata ku a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga mala'ika jibrilu da fuka-fuki 600 kowane fuffuke suddul ufuki ya toka kare sasannin sama to kin ga an ci gaba yanzu da khalqi ma ya shawo me yasa ya zama haka yace inna allaha ala kulli shay'in qadir shi Allah akan kowane abu mai iko ne so annabta zabi ce a wata ayat ce nazilul mala'ikatu bir ruhi min amri Allah yana saukar da mala'iku da wahayi wannan kuma wahayin daga umarninsa ne ala ya yasha'u min ibadihi a ga wanda Allah subhanahu wataala hikimarsa ta zarta ya zaba cikin wato bayinsa me yasa yake musu wahayi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqu Allah ya ce don su yi gargaɗin cewa babu abin bauta ma wa bisa cancanta sai ni sai Allah ya ce fattaku to ku ji tsoro na ku kiyaye umarni na wa min samma sannan alfablu bainahum su ma mala'ikun a su ma annabawan sai Allah ya sanya falala ku a tsakaninsu wata are ce wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'din haqiqa mun fifita sashen annabawa akan sashi a wata ayar yace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din su ma manzannin mun fifita sashen su akan sashi har ma yace minhum daga cikin su man kallama Allah akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala yi magana da shi shine annabi Musa Allah ce wa kallama Allah Musa takalima Allah yi magana da annabi Musa magana ake har ma sai da Allah ya ba mu samfurin wata tattaunawa wasu da annabi Musa a cikin Alkur'ani Allah ce ma ja a Musa na. lokacin da annan Musa zo miƙati ne inda aka tsaya masa in zai magana ya zo nan shine jikin dutsen tsoron Sinaa to Allah ce lokacin da annabi Musa zo miƙatin kuma wa kallamahu rabbuhu ubangijin sa yayi magana da shi kamar da ya saba magana da shi qala sai annabi Musa ya ce rabbi arani anzur ilayka ya ubangiji nuna min kai na ganka sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce Musa lan tarani ba za ka ganni ba ai kun san shi Allah tabaraka ta'ala ya rufe kofar a ganshi a duniya ya ce la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful kabir wata ganin mai gani ba ta riskarta ga Allah a nan duniya shine yake ganin mai gani a duk inda mai ganin yake ya ce inna Allah kana alaikum raqiba yana tare da ku ya ce ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum ba wata ganawar mutum biyu ko biyu face Allah ne a mutum uku face Allah ne na hudun su wala kamsatun illa huwa sadisuhum ko mutane biyar face Allah ne na shidan su wala aktsara min wala adna min zalika wala aksara ko su kasa da mutum uku ku dawo ko biyu ko su haura mutum biyar su kai malala gashin tinkiya illa huwa ma'ahum face dai Allah yana tare da su aina ma kanu fa duk inda suka kebe suke wannan ganawar sun mai nabi'uhum bima amilu yau qiyama sannan ya ba su labarin abin da suka yi ranar tashin alkiyama to wannan yake nuna mana shi Allah subhanahu wataala shine yake ganin mu yake ganin kowa a duk inda yake amma wani mutum ya ga Allah a nan duniya babu wannan mutumin babu inda za ku gane babu yanzu za ku ji annabi Musa yana cikin ulul azumi guda biyar amma yanzu annabi Musa ya ce rabbi bayan ya samu martabar jin maganar Allah sai yake so ya kara da martaba ta biyu saboda shi dan adam in san samunsa ne to yana so ana mun surutu in san samunsa ne dan adam yana so duk abin da yake ji to kuma ya zama yana gani shi yasa ba wai wani ya tsaya wata ta tsaya a nan ba wucewa in ta zo yi sai ta bata wata ne saboda dan wannan wucewar da ta yi a'a yanzu wannan filar duk da amfaninta amma dai a daidai yanzu wata da za a dauke filar nan da ya fi mata saboda shi kawai dan adam yana so duk abin da yake ji ya hada shi da gani to shi yasa sai annabi Musa ya so kaiwa ya so kaiwa ga martaba ta biyu sai ya ce rabbi arani anzur ilaika ya ubangiji nuna min kai na ganka sai Allah ya ce lan tarani fau ba za ka gani ba ibn kasir a tafsirin sa ya kawo wani asar Allah ya ce ya Musa la yarani hayyun illa mata babu wani mai rai da yake gani na sai ya mutu wala ya bisun babu wani abu kekashashe da yake gani na illa ta daha daha face sai ya rugurgushe sai Allah ya ce annabi Musa amma walakin unzur ila jabali amma ga assignment za a baka kalli wannan dutsen na dori sina a da kake jikin sa fa qarra makanahu in dutsen ya tabbata inda yake ko gizo bai ba kai ma ta fa saufa tarani sannan zaka gani amma me ya biyo baya falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka lokacin da hasken ubangijin annabi Musa ya sauka akan dutsen sai dutsen ya rugurguje a nikewa ce ma dan Allah a wata ariya ce kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka to shi ma dutsen ja'alahu dakka wa karra Musa sa'iqa sai annabi Musa ya faɗi sumamme falamma afaqa lokacin da ya farfado kala sai ce subhanaka alki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilaika tuba nake gare ka ya Allah wa ana awwalul mu'minin ne farkon mai kauya gare ka kun ga wanda yake na mana ba za a ga Allah ba a duniya amma a lahira wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wannan a lahira ne yawma idhin a lahira ne yau kuma a lahira ma ba mai ganin Allah sai dan aljanna to da haka yanzu ashe matakin farko fara neman aljanna sai ki ga Allah mu kala gaba ku gane duk wanda ya ce miki ya ga Allah a duniya zugi ta mallaki ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba wai irin na annabi Musa ba yana magana da Allah a nan ƙasa duniya shi annabi sai da ya Isra'i kin san Isra'i ne tafiyar daren manzon Allah min al haram ila al-masjidil daga masallacin Ka'aba zuwa masallaci mai nisa Jerusalem Baitul Maqdis shine Isra'i to kuma daga nan ne sai yi iraji in an ce iraji shine su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ila al-alimul ulwi hawan manzon Allah saman sama bayan sama ta bakwai din a wuce ta sai da aka kai wanda ya masa jagorancin tafiyar shine mala'ika jibril ai amma da aka wuce saman sama din sai da aka inda mala'ika jibril ya tiris ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahibi nan taqil ya ce yace a'a wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu yana da iyaka sananniya ni daga nan ban iya wucewa to yake in ba tafiya ba ce ta ilahiya jagora ya kasa to ai dan wanda aka jawo tebulin bituwa to amma tafiya ce ta ilahiya yayi fakin shi annabi ya wuce shi kadai amma kun san dinne nake so in gaya mana anan duk da wannan an tambayi annabi an ce hal ra'aita rabbaka shin kaga ubangijinka sai ce nurin anna arahu haske ta ya zan shi kun ga shi annabi Musa tajalla rabbahu lokacin da hasken ubangiji ya sauka shi ma ya faɗi sumanni shi ma yanzu annabi an ce kaga ubangijin ka yace nurun anna arahu haske ta ya zan ganshi to saboda haka wannan yake nuna mana Allah subhanahu wata'ala shi yake zabar wato mala'iku shi yake zabar annabawa da wahayinsa sannan ya fifita wasu annabawan akan wasu ya fifita wasu manzannin akan wasu a ƙarshe in kika tace manzannin akwai guda biyar da ake ce musu ulul azumi sune annabi nuhu annabi ibrahim alaihi salam annabi musa annabi isa babba dan abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shi ake cewa tafaduli tsakanin annabawa to shi annabi sallama bayan shine katim sai Allah ya zabe shi ya zama daga shi an rufe annabta daga shi an rufe annabta Allah ce ma kana Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimun nabiyyin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mahaifin ɗaya bane daga cikin mazajen ku sai dai shi manzon Allah ne kuma khatimun nabiyyin cikamakin annabawa ne shi Allah ya zabe shi da cikar annabta hadisi yake cewa kwatankwaci na da kwatankwacin annabawa waɗanda suka zo kafina kamar tali rajulin kamar wani mutum ne bana buniyanan, da ya gina wani irin gida buniyanan na kira wato ya kawata gidan gidan ya kiru sai mutane suke zuwa kallon gidan kowa ya zo ya gewaye gidan yana sha'awar gidan amma sai dai akwai wani wurin blok daya bulo daya ne kawai ba a sa ba duk wanda ya gama yaba gidan sai kuma ya ce halla wuzi at hazihin libina ina ma a ce an sa wannan blok ɗaya da gida ya gama kammaluwa gida ya kiru amma bulo daya aka rasa sai annabi sallallahu alaihi sai ce wa ana libina wa ana katimul anbiya to ni ne wannan bulan da ake jira kuma ni ne cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisin yake cewa fubiltu alal anbiya bi sittin an fifita ni akan sauran annabawa da abu shida daga cikin abubuwan shida ya ce kanan nabi yi ba ila qaumihi khassatan annabi ana aiko shi zuwa ga al'ummarsa kawai a ce da ka wani al'ummarka misali wa ila madayana akahum shu'aiba mutanen yana yan uwansa annabi shu'aiba ka cikin cikin yan uwansa wa ila adin kahun huda adawa dan uwansa annabi hudu aka tura musu yan uwansa wa ila samuda kahun saliha samudawa dan uwansa annabi salihu kin ga cikin yan uwansu yan uwansu amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ma arsalnaka illa ka lin nasi bashiran wa nazira ba mu aiko ka ba sai dan dukkanin duniya gaba daya shi annabin duniya ne yana daga cikin abu shida da aka bambanta shi da sauran annaba ce ana aiko annabi ila qaumihi kasatan wa bu'istu ila nasi fatal. ni kuma sai aka aiko ni zuwa ga mutane baki daya sannan daga ciki yace sauran annabawa idan suka yi yaki in suka tara ganima ba rabawa ake ba wuta ce take sakkowa daga sama ta cinye shine shaidar Allah ya karba aikin su yace ni ko hillat niyal ganaim sai aka halatta mu cin ganima kun gani da gaske ce aka sanya mun masallaci ya zama kasa ta zama masajidan wa tahura sauran addinai yanzu ba a ibada sai a coci kiristoci yahudawa haka sai inda aka tanada amma ke duk inda sallah ta kama ki kawai sai ki alwala ki buga ta a gurin a in ba ruwan alwalama ita kasar sai ke taimama da ita ke sallah a kanta shi ce cetoni kuma an sanya mun kasa ta zama masjidan watsa fura, ta zama masallaci shi kuma tsarki shi sannan ya gaske cewa kutuma biyan nabiyuna kuma da ni ne aka rufe annabta babu wani annabi wato a bayana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan yake nuna mana kun ga Allah ya zaɓi mutane a cikin mutane ya zaɓi annabawa a cikin annaba akwai ulul azmi a cikin ulul azmi kuma akwai shugaban annabawa din khairu khalqillahi ajma'ina fiyayyen halittun Allah baki daya khatimul anbiya imamul mursalina cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa mala ali na mangizari yake cewa ya fi kowa bai da koye aiko shi duhu ya yayi zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine katimul anbiya'i shine imamul mursalin jagoran jagorori kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dinnan iktara lahum ashaban kuma sai ya zabar masa sahabban da za su rayu da shi yadda annabta zaɓi ce to su ma sahabbai zaɓi ne in kin ce ba zaɓi ba ne yanzu kin isa zama sahabiya akwai wannan hanyar a ce kenan zaɓi ne Allah ne ya zaɓe su da surayi da shi su zama sahabbansa to me ake nufi da sahabi idan ka ce sahabi sa definition ɗinsa shine mallakiyan Nabiyya wa amana bihi wa mata alal islam shine wanda ya gamu da annabi to kin ga tun daga jin nan tun daga jin wannan ma aikin san sahabiya ta tsere miki sahabiya tsere miki mallakiyan nabiyya wanda ya gamu da annabi ki yanzu an farki ma kike so ki ganshi abin ya gagara to shi kuma ta ya gamu da shi ta gamu da shi a rayuwarta mallakiyan nabiyya sannan wa amana bihi bayan ya gamu da shi kuma yi imani da shi shi imaninsa a gindin maganin ne ke da nawa da naki can bayan bayan muka tafi shekara dubu da wani abu suna su a gindin maganin ne wa amana bihi sannan abu na uku wa mata alal islam ya mutu a musulunci mu sai bayan mutuwar su ma muka to wannan shine wanda ya hada wa'in abubuwan guda uku shine sahabi wanda ta hada wa'in abubuwan guda uku ita ce sahabiya mallakiyar nabiya wanda ya gamu da annabi wa amana bihi ya yi imani da shi wa mata alal islam ya mutu a musulunci shine musulmi akwai ibn mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa abdullahi dan mas'ud din shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda yake so ya ji qur'ani yansa radaban kaman yadda aka saukar da shi sai ce ya saurari abdullahi dan mas'ud ka saurari karatun sa ki saurari karatun sa in kina so ki ji alqur'ani yansa to yanzu wannan ma ai daraja ce da ta wuce ko kana so ka saurari abdullahi dan mas'ud na zaka je ka same shi amma wanda suka rayu da shi da annabi ya ce a saurara kuma sun samu wannan falalar annabi ya yi umarni sun bi shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce abla dan mas'ud ya karanta masa alqur'ani wata rana ya ce ya karanta masa qur'ani sai abla dan mas'ud ce a aqra'u alayka wa ilayka unzila ni na karanta maka qur'ani alhali kai aka saukarwa waye ba wace ce wani ni an ce da kare malam muhammadu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uridu an asma'ahu min gairi ai ina so in ji alqur'anin daga wani na sai annabi ya bashi wannan uzurin ne sannan yadda ya karanta yace sai na fara karatu amma waya ake ko sai fara karatu tun daga farkon suratul nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wannan wanda ya halicce ku min nafsin wahida da gare kwaya ɗaya shine ran annabi adam asalin kowa kenan ko baban kowa kakan kowa yasa annabi hadisi ce kulluna min adam wa adam min turab annabi ce dukkan mu daga adam ne adam kuma daga turbaya to yanzu ya zaki da wanda zai ce miki annabi hasan Allah ne shi aka fara halitta ya zaki da wannan magana ya shi yanzu kuma shi annabin da kansa ya ce kulluna min adam dukkaninmu daga adam ne adam daga turbaya shi alkur'ani ya ce yinki ya ayyuhan na ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida shi Allah ya ce ku ji tsoron shi ya halice ku daga rai kwaya daya wani kuma ya ce annabi ba daga nan ba daga haske to wacce magana ki bar ta shirme ce ba gwaninta ba ce gwaninta shine ka tsaya iya abin da shari'a ta ce sakin layi ne wacce magana wa min minha zawjaha kuma daga jikin wannan ran kwaya ɗaya annabi adam Allah ya halatta masa matarsa ita cewa hawa'u alaihi assalam sai Allah ya sake cewa wa basta min huma rijalan kaseerau kun ga Allah ya ce daga su biyun ne ya yada mazaje da yawa da mataye da yawa asali ma matan kun fi mazan yawa aiko sannan sai Allah ya sake rufe ayar da abin da ya bude ta yace wacce qullaha allazi tasaluna bihi wal arham ya ce ayyuhan nasu taqura bakun da farko sai kuma sake rufe ta da cewa wattaqullaha ku dai ji tsoron Allah allah ta allazi tasaaluna bihi wanda kuke hada junan ku da shi wal arham ku ji tsoron dangantaka da take tsakanin ku dan inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana ganin ku duk inda kuke yana tare da ku muraqaba irin ta Allah guda biyu ce shi ta a karan kansa a hada bi kulli shay'in ilma iliminsa ya kewaye kowa da komai ya alamu ma runa wa ma tu'linun ya san abin da kuke asirce ya san abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur masani da abin da yake cikin kirjin mai kirji tun kafin mai kirjin ta bayyana Allah ya sani to haka wannan ilimi irin nasa kenan kana alaikum raqiba shi kuma mala'ikunsa da ya sanya hadisi ya ce yata ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari mala'iku sun yi attaching ku wasu mala'ikun a cikin daranku wasu mala'ikun a cikin yinu waɗanda suka zo da la'asar za a canje su ne da asubahi sai su koma wajen Allah idan su koma wajen Allah sai Allah ya tambaye su ce kai taraktum ibadi ya kuka bar bayina hadisin ce wa huwa a'lamu bihim alhali Allah ya fi ya mala'ikun sanin bayi. amma tambaya ce ta mulki ce kaifa taraktum ibadi sai mala'iku su ce a ta yi na wa hum salluna mun je musu da la'asar suna sallah wa taraknahum wa hum salluna yanzu ma mun baro su da asubahi suna sallah to ke shema sarkin bacci da ke ake ba da wannan shaidar ko kake ya tashe ki ma kika ce da ya tafi sai na kanan nade to kin ji abin da kike nan wa kanki ba ke ake ba da wannan shaidar mala'iku za su Allah zai tambaye su ya ku bar bayina su ce mun je musu da la'asar suna sallah yanzu marasa da asubahi suna sallah to kun ga shine mala'iku suna bibitar mu kowane lokaci shine qur'ani yace wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taqulun ke da zaki dogon tunani fa wannan ayoyin sun ishe ki tashin hankali Allah yace alaikum akan ku kusa ne akwai matsala to wannan matsalan ba police din Najeriya bane ko sojoji ko security wanda wani abu zai iya kwace musu za a iya yi ma ba su san an yi ba a wannan kiraman ne mala'iku ne sannan kuma katibi na marubuta ne sai dai in baki ba kina yi kis an rubuta ko mai kyau ko mara kyau katibi na sannan ya alamu na suna sanin ma ko mun girman abin ma ko mun kankantar abin da ta fa'alu ne kuke aikatawa wannan bai kai tashin hankali ba da takatsansa saboda haka wannan ayoyin sun kai mai hankali ya shiga takatsansa so wannan shine wato muraƙaba irin ta Allah tabaraka Wata'ala game da bayinsa kulawa da su so Ibn mas'ud ce ya fara karatu daga farkon suratul nisa'i din har sai da ya kai inda Allah tabaraka Wata'ala yake cewa fa kaifa iza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida Allah yana tambaya ne a kiyama yana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa fa kaifa yaya al'amari zai kasance iza ji ina min kulli ummatin bi shahidin idan muka zo da kowace al'umma da annabinta zai ba da shaida a kanta ala ce wa ji ina bika kai kuma mu zo da kai ala ha'ula'i a bisa wannan duniyar gaba daya tunda mun ji shi annabin duniya ne ko to Allah ce idan muka zo da kowace al'umma da annabinta zai ba da shaida a kanta wannan kawai yan uwansa yan uwansa da aka tura su amma kai waji ina bika mu zo da kai ala ha'ula'i a bisa wannan duniyar gaba daya shahida kai ne mai shaida akan ta yace daidai lokacin da zo karanta wannan aya din sai naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu hasbuka hasbuka hasbuka ya ishe ka ya ishe ka yace dago kan da zan yi sai naga hawaye a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar da Allah ya masa a ce yaya al'amarin zai kasance lokacin da wasu za su ba da shaida akan yan uwansu kai ka ba da shaida akan duniya baki daya ai aikin ba karami bane kuma ga tausayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa al'ummarsa kalmominsa na ƙarshe a duniya usikun bisala usikun bisala ina muku shi da sallah har aka kasa jin abin da yake faɗa wani sahabi yace na kara kunne na tana cewa ummati ummati al'ummata al'ummata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine yanzu a wannan ayar da Allah ya masa wannan tambayar ya al'amarin zai kasance in muka zo da kai zaka bada shaida Abdullahi dan Mas'ud kawai ina karanta sai ce mun hasuka ina ɗaya kai sai na ga hawaye a idanun sallallahu alaihi wa sallam ai shi yasa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo ya zo muku kuma daga cikin ku mutane Allah ya zabe shi amma azizun alaihi ma anittum duk abin da zai ba ku wahala yana masa nauyi baya so a dora muku wani abin fa ko daga wajen Allah ne baya so a dora muku abin da zai ba ku wahala in za ki gane karatun da ya je isra'il in san ya dawo aya san ya karɓo sallah ai a karan farko sallah hamsin aka bashi amma da ya taho annabi musa ce sallah hamsin ka koma a rage ba za a iya ba saboda azizun alaihi ma anittum sai ya juya aka rage biyar ya dawo da arba'in da biyar annabi musa ya ce a koma haka annabi musa yake mai da shi sai ta dawo biyar a biyar din ma shi annabi musa yana ganin a koma saboda shi annabi musa banu isra'ila sun wahala shi ya san kwanan zancan yana ganin a koma annabi sallallahu alaihi ce ina jin kunyar ubangiji na ba zan iya komawa ba shine aka bata biyar ɗin da ladan hamsin bisa ka'idar man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha duk wanda zo da lada guda ɗaya yana da goma kwatankwacin sa saulaka azizun alaihi ma anittum harisun alaikum mai kwaɗayi ne ku rayu rayuwa ta imani shi wannan annabin bil mu'minina dangane da kuma wanda suka yi imanin ra'ufur rahim ne kun ga wannan sunayen Allah ne sifofin Allah ne ar-ra'ufu ar-rahim amma anan sai bawa annabi shi ma annabin bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan ibnu mas'ud din yake cewa inna allaha nazara ila qulubil ibadi Allah maɗaukacin sarki ya kalli zukatan bayi sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama shine a halittinsa ya fi kowa Sau da haka fastafahu li nafsihi sai ya zaɓe shi wabta asahu bi risalatihi ya aiko shi da saƙonsa Sun nazara fi qulubil ibadi sannan ya sace kallon zukatan bayinsa ba da kalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayan zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama fawaje da a sahabi sai ya samu zukatan sahabbansa khairu qulubil ibadi sune mafiya alkhairin zukatan bayi kun gani ko yadda annabta zabi ce su ma sahabban zabi mun ce in baka yadda zabi bane to ka zama sahabi yau in baki yadda zabi bane ki zama sahabi ya kin isa to ashe kenan zabi din ya tabbata Allah ne ya zabe su saboda haka waje alahun wuzara a nabihi sai Allah ta baraka wata ala sai ya sanya wannan sahabban su ne wato wakilai na annabi sallallahu alaihi sallama yuqatiluna ala dinihi su za su yi yaki akan addinin sa su za su daukaka wato addinin Wai Kulu shi dai ibnu mas'ud yake cewa man kana minkum mustanna duk wanda daga cikin ku zai yi koyi a wannan addinin sai ce falyastanna biman kadimata to yayi koyi da wanda suka mutu yace fa innal hayya domin shi rayayye layi umaru alaihi da fitan ba a amince masa fitina sai ka je kana bin sa a ƙarshe jifa ka wani ramu amma wanda ya riga ya mutu shi an san farkonsa an san ƙarshensa to shi ya sa sai shi abdullahi ɗan mas'ud yake cewa man kana minkum mustannan duk wanda daga cikin ku zai yi koyi falyastanna biman qadimata to ya yi koyi da waɗanda suka riga wato suka bar duniya yace fa innal hayya dan shi wanda yake da rayuwa la yu'manu alaihi fitan ba a amince masa fitina sai ce to ulaika waɗannan ko za ku koyi da su ashabu muhammadin ne sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanu afdalu hadhihi al-umma sune mafifitan wannan al'umma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a nassin hadisi ya ce khairul quruni qarni yace mafi alkairin karni karni shine shekara 100 century ce to mafi alkairin wani karni wata shekara 100 da wani mutum ya rayu a duniya yace karni shine shekara 100 da rayu a cikin ta tafi kowace alkairi sai ce sun mallazi ne nuna hu sannan waɗanda suka biyo bayan wanda suka rayu a wannan shekara ɗarin ta farko sun mallazi ne nuna hu sannan wanda suka biyo wanda suka biyo bayan su tabi aiki na. mai ruwayar hadisi ya ce bai sani ba bayan annabi ya ce kai da na ƙarni ya maimaita sau uku ne ko sau biyu yace amma da yace kairul ne luna hun sun yalunahum ne luna hun sannan wanda suka biyo bayan sannan suka biyo bayan su kun ga wa'annan su ne mafiya alkairi ƙarni uku to duk ba masu kifa amma sai ki samu wanda baya cikin wancan ƙarnin na farko baya cikin na baya cikin na uku muna nan ƙarni na goma sha hudu yanzu shekara ɗari da arba'in da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai kun ga karni goma sha hudu kenan to muna karni na goma sha hudu amma sai mutum yake zagin na farko saboda tsabar tabewa wannan kuma shine wani abu da ake cewa shi an ci za mu zo kansu su ne yan sukan annabi sallallahu alaihi wasallam a da sabanta Allah ya kiyaye saboda haka abarrahum quluban su ne suka fi wato nagarta a zukata wa a ilma kuma a wannan al'ummar sahabbai su ne suka fi zurfin ilimi wa ta kallufan kuma su ne suka fi sauƙin sauƙaƙa rayuwa ba sauki rayuwa da zafi ba Su ne ta kallufan Ya ce ƙaumun, wasu mutane iktarahumullahu li na nabihi Allah ya zaɓe su don su zama sahabban annabinsa wa iqamati dinihi da tsaye da addininsa fa'arufu fa'arufu lahum kusan kusan wa'annan na gaba yayi gaba ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala game da imanin mu ma game da imanin ki da imanin ki ba zai tabbata ba sai kina ma sahabbai addu'a haka Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka biyo bayan su sahabbai to su imanin ba zai cika ba sai da sharaɗin ya na suna cewa rabba rabbana gafir lana Allah ka gafarta mana sai ce ba mu kaɗai ba wani ikhwani lallazina sabaquna bil imani har ma da ƴan uwanmu da suka riga mu da imani Don Allah a wannan addini an ce wanda suka riga da imani to suwaye na farko sahabbai ne to kun ga Allah ne yake har sai bayan sun ce rabba rabbana gafir lana sai su kuma wani ikhwani lallazina sabaquna bil imani da yan uwanmu da suka gamu da imani sai sai wala alfi kulubi na gillan lil na aman. Allah karka sanya ganin kyashi a zukatanmu game da masu imani Shi shine Imam Maliku rahimahullahu ce duk wanda yake jin haushin sabai ba mai imani ne saboda yanzu Allah da nasin kwaya ce wala alfi kulubi na gillan lil na aman. Allah kada ka sanya kyashi a zukatanmu game da masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji kai ne ar-ra'ufu mai jin kai ar-rahim wato mai rahama saboda haka ibnu mas'ud yace fa arfu lahum fadla fadlahum kusan falalarsu wattabi'uhum fi asarihim ku yi koyi da su eh ku yi koyi da su in kuna san tsira Allah subhanahu wata'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir abun koyon ku fi rasulillahi yana cikin rayuwar manzon Allah to da shi ya rayu shi kadai ya rayu ai da su yayi mu'amalar da aka ce ai koyi da mu'amalar shi yasa sahabbai na gaba yayi gaba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir sune wanda Allah tabaaraka baraka ta'ala game da haƙƙinsu ya ce wa annabinsa Fadima rahamatin min Allah linta lahu saboda rahama ce daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala da ya gine ka kai annabi a kan wannan rahamar sai ka zama kana sauƙaƙa ma wannan sahabban naka mu'amala suna jin daɗin zama da kai ba sa san rabuwa da kai sai Allah ce walau kunta fazzan galizal qalbi da ka zama fazzan mai gatse gatse irin waccan galizal qalbi mai kaushin hali wa zuciyarta a kusa take sai Allah subhanahu wa ta'ala ce da irin wannan ka zama lamfa gomin haulik da sun watsa sun baka da haɓar yadda suke son ka suke zama da kai da wannan ka zama da basu baka da sun baka ko mai gida in ya fiye faɗa ya Allah Allah yake ya fita kowa ya samu ya sake in an ji zuwansa kuma kowa ya shiga taitayin sa ko haka in uwa ta fiye faɗa so ake a tafi makaranta a batta kafin a huta kafin mu da mun fita sun haka Allah ya ce walau kun tafazzar da ka zama mai gatse gatse galizal kalbi mai kaushin hali lam fago min haulik da sun watse sun baka da ba su zauna tare da kai ba sai Allah ya ƙara ɗora shi akan wannan fa'afu anhu ka ci gaba da yi musu akuwa wastagfir lahum in ma sun saba wa Allah ka nema musu yafiya a wajen Allah wa shawurhum fil amr in al'amura sun taso kai shawara da su da Allah ke yanzu annabi zai shawara da ke yana ina ma kai annabi zai shawara da kai to suwaye Allah ya ce annabi ya shawara da su sahabbansa saboda haka sahabi na gaba yayi gaba Allah ce wa shawaruhum fil kai shawara da su sannan fa iza azamta idan kai yanke ka zartar da hukunci zaka yi wani abu sai Allah ce fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah madaukakin sarki yana son masu dogaro a gare shi to wa'annan fa sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ce ku yi koyi da su Wata tamassaku ku yi riko bi mastata'atin min akhlaqihim da abin da kuke da damar koyi gwargwado a cikin ɗabi'unsu wa dinihim da yadda sai rike addininsu fa innahum kanu alal hudal mustaqima domin su suna kan shari'a suna kan tafarki ne kake a wani hadisi annabi yake bada labari da kansa yake cewa ma min nabiyin ba asahu Allahu fi ummatin qabli yace babu wani annabi da Allah ya aiko shi a cikin wata al'umma kafin ni na zo illa kana lahu fi ummatihi hawariyun wa ashab sai wannan annabin a cikin al'ummarsa ya samu nau'o'in mutane guda biyu wayannan nau'o'in mutane guda biyu sune hawariyawa da sahabbai kun san hawariyawa an ce ba hawariye Shi ne ɗan sai baba ta gani a wajen annabi in annabi ya ce a yi duniya ba mai hana shi in annabi ya ce a tsaya ba wanda ya sai sa ya tafi to irin wani su ake cewa hawariyawa Allah ya baki labarin na annabi Isa cikin alkur'ani lokacin da annabi Isa ya ce da hawariyawa man ansari tsari wa zai taimake ni ya zo mu haɗa ƙarfi da karfe don ɗaga addinin Allah qala alhawariyuna nahnu ansarullah sai hawariya suka ce mu ne mun ji mun gani za mu taimaki addinin Allah to shi kuma dama ka'idar Allah in tansurullaha yansuruku in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku da suka ce sun ji sun ga taimaki addinin Allah sai Allah baki ya baki labari da cewa fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa sai wata tawaga daga cikin banu isra'ila suka yi imani wata tawaga suka kafirce Allah ce fa ayyadnal ladzina amanu ala aduwihim sai muka karfafi masu imani muka rinjayar da su akan abokan gaban su fa asbahu zahirina sai masu imani suka wayi gari suke da rinjaye to wannan sune hawariyawa wato annabi yanda yake bada labari babu wani annabi illa kana lahu fi ummatihi hawariyun sai a cikin al'ummarsa ya samu irin waɗannan yan sai ba ta gani hawariyawa har hadisi yake cewa Zubair bin al-Awwam hawariyul umma Zubair dan gidan Awwam yana cikin yan sai ba ta gani a wannan al'umma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce wa ashab kuma sai ya samu sahabbai dama yanzu nan mun riga mun yi definition na sahabi ko mun ce shine wanda ya hada abu nawa abu uku mallakiyan nabiya wanda ya gamu da wa amana bihi yayi wa mata alal islam ya mutu to shine sahabi to annabi ya ce babu wani annabi bayan Allah ya bashi hawariyawa sai Allah ya bashi sahabbai to sai ya kawo siffofin su sai ce ya akhuzuna bi suna rike sunnar wannan annabin suna rike sunnar wannan annabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati ku rike sunnata to duk wani annabi yana samun irin waɗannan masu rikon sunnar tasa yasa wata rana hadisin irbadu bin sariya sananne ne a wajen ku irbadu bin sariya sahabi ne yake cewa wa azna rasulullahi sallallahu alaihi wa mau'izatan yace manzo Allah ya mana wani wa'azi wanda wannan wa'azin wajalat min halqulubu wa zarafat min halquyun zukata sun raurawa idanu sun zubar da hawaye yadda muka ga wannan wa'azin fa qulna ya rasulullahi ka annaha mau'izatun muwadda'i muka ce ya rasulullah wannan wa'azin kaman wa'azin mai ban kwana suna ganin kamar rabuwa ce wa'azi ne irin na kaman wasiya ce suka ce fa ausina yi mana wasiya annabi yana bude baki tace usikum bi taqwallah ine muku wasici da tsoron Allah tsoron Allah maganin wayo Allah ki ji tsoron Allah ki tsira ki ki tsoron Allah ki halaka kawai ɗayan biyu ne tsoron Allah shi ne wasiyar Allah ga na farko da na ƙarshe a suratun nisa'i Allah ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ce abin da ke cikin samai da ƙasai na Allah ne sai ce ko laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum hakika mun yi wasici ga wanda muka ba su littafi kafin ku ku zo to da kuma da kuka zo al'ummar annabin ƙarshe sallallahu alaihi wasallama wasiyar iri ɗaya ce bata canja zane ba anittaqullaha ku ji tsoron Allah to da aka tsoron Allah shine wasiyar Allah ga na farko da na ƙarshe me tsoron Allah an tambaye ki definition me tsoron Allah mafi yawanci abin da aka fi sani malamai sun ce shine sanya rayuwa tsakanin abu biyu imtisalil awamiri wajtinabun nawahi misalta umarnin Allah cikin abin da Allah ya ce ayi ya baki ikon yi ya zama baki a ƙasa a gwiwa abin da ya ashir a nisanta a ga ko kusa da abin ba ta yi to duk wanda ta sanya rayuwar ta tsakanin abubuwan nan guda biyu sai a ce ita ce mai tsoron Allah ko ta sani ko bata sani ba akwai wani malami dalqu bin habib yake cewa tsoron Allah shine an ta'amala bi ta'atillahi kayi aikin yi wa Allah biyayya amma ba da ka ba sai ce ala nurin minallahi a ta hasken wahayi daga wajen Allah dan addinin ki addinin ki karatu ne ba da ka ake ba ikra ala nurin minallahi sannan tarju sawaban lahi kuma kana buƙatar samun lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan shine zefan wato tsoron Allah ne wato gefen tsoron Allah na farko an ta a sata aflaimut an ta amala bi ɗa'atin lahi ka yi aikin yi wa Allah biyayya ala nurin minan lahi a bisa hasken wahayi daga Allah tarju ballahi kuma kana fatan samun wato lada a wajen Allah gefe ɗaya kenan a wajensa sai ce gefe na biyu wa an tataruka ma'asiyatallahi ka bar saban Allah shi ma ba da ka ba kishi zaki haramta abin da kika ga dama ba a ala nurun minallahi shi ma da dalili hasken wahayi daga Allah nan kuma ta kafu la kana jin tsoron akubar Allah shi ma ce wanda ya hada sanya rayuwarsa a wani abin guda shine mai tsoron Allah wannan shine tsoron Allah to annabi da zai fara musu wasiya sai ce usikum bi taqwallah ine muku wasici da tsoron Allah wasami wa ta'a da ji da biyayya wa in ta'ammara alaikum abdan ko da an sarautar muku da bawa fa innahu man ya'ish minkum domin duk wanda ya samu tsawon rayuwa a cikin ku inji annabi rahama tabai fa yake ga wannan ya ce fasayar tilafan kasira sai ya ga saɓani mai yawa an mai da hagu baya an mai da hagu dama an mai da gaba baya an yi upside down na abubuwa sai ce to mali shahidin fa alaikun bi sunnati to ku rike sunnata ma'ana duk inda al'amura suka gaggara cakudewa me sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a tsarin rayuwa dan ita ce mafita dan shi Allah ya aiko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun yanzu muka karanta Allah ya ce man yati'ir rasula faqadi da Allah duk wanda yawa manzo Allah biyayya Allah wa biyayya wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu abinda manzon ya zo muku da shi ku rike abinda ya ne ku a shirdin ku yanzu yake cewa babu wani annabi sai Allah ya bashi hawariyawa sai ya bashi sahabbai ya zuna bi sunnatihi suna rike sunnarsa wa ya qataduna bi amrihi kuma suna bin umarninsa sai annabi ya ce summa inna ha takhalufu min ba'dihi kulufu to daga nan kuma sai wasu mamaya su biyo baya bara kuma ku ji yan bayan su dai kun ji yan farkon yadda suke sai manzo Allah ya ce yaquluna ma la yafa'aluna shi wanda za su biyo baya faɗin abin da ba sa aikatawa eh an aka tike nan Allah ya kiyaye mu shi ku Allah ya yi zargi a ƙur'ani ya ayyu ladzina amanu lima taquluna ma la tafa'alu kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la tafa'alu la ce ku masu imani lima taquluna ma la tafa'aluna don me za ku ke fadin abin da ba ku aikatawa ai kabura maqatan inda Allah abin zargin yi girma a wajen Allah an taqulu ma la tafa'aluna ku ke fadin abin da ba ku aikatawa to annabi ya ce wanda za su biyo baya su kuma ya quluna ma la yafa'aluna suna faɗin abin da ba sa aikatawa in sun tashi aiki kuma wa ya fa'aluna ma umaru na aikin da ba a aike su ba shikenan cikakken saɓawa. shashan na annabi ya ce duwanda ya tsinci kansa irin wannan al'umma hada hun biyar yadihi fa huwa mu'min wanda ya ƙoƙarin hana su aikata abin da ba sa faɗin abin da ba sa aikatawa da aikata aikin da ba a aike su ba fa huwa mu'min wannan mai imani ne wa man jahadahum bi lisanihi wanda ba shi da karfin mulki amma zai yana da faɗa a ji tana da faɗa a ji a cikin mutane ana jin maganarta ana jin maganar ki sai ta amfani da faɗa a jinta sai annabi ya ce wannan ma mumini ne wannan ma mai imani ce ce wa man jahadahum bi qalbihi wanda ba ɗaya kanwar biyu ba wanda ba wanda ya sai hana da karfin mulki ko da a gida ne ba wanda yake jin maganarsa ba wanda yake jin maganarta amma abin yana bata mata rai dan me ake ba daidai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kusa ta a cikin lissafi kusa shi a cikin lissafi fa huwa mu'min shi ma mai imani ne amma daga wannan guda uku in baki zama ɗaya cikin ukun nan ba al'umma a unguwarku ko a gidanku ko a garinku to ana ya ce walaisa wara a zalika min al-imani habbati kardalin daidai da kwayar komayya na imani babu a zuciyar da wanda bai ba cikin ɗaya ukun na a cikin al'umma ayar komayya babu haka kin ga ke kuma in kika zama ke ce mabannaciyar to kuma aikin gabanna ta yi in ke so a gyara ki kenan yana ake so ki zama cikin masu hanawa in baki zama cikin ɗayan ukun nan ba babu kiwa ki da imani to shigo mai aikin ya sunansa saboda haka lalle mu kokari mu kiyaye to kun ga wannan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kun ji yanda suka rayu da shi ya akuzuna bi sunnatihi wa yaqtuluna bi amri yasa Allah ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashda'u 'alal kufari ruhama bainahum wanda suke tare da shi in kaga tsananin su kafirai suke wa tsanani wanda suka ce musu ba za su yi addini ba to rigima su da su ne dan za su hana su addini amma in kika zo junan su ruhama ubainahu jin kai ne a junan su Allah ya ce zaki gansu ruk'an sujjada ruku'u da sujjada qiyamul layli musamman da ramadana din nan ke yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah suna neman yardar Allah Allah ya ce kun ga yadda kuka ji nan da sallah da san juna da qiyamul layli masaluhum fit tawrati haka Allah ya misalta su tun kafin su zo sahabbai a cikin at-taura wa masaluhum fil injili haka Allah ya bada misalin wato sahabbai tun kafin su zo ya faɗa a cikin injila kai lalle sahabbai sun yi gaba kun yanzu kun yarda sahabbin ta ka zabi ce ko ku yarda ba taɗi ce tunda kun ji Allah ya bada labarin su dama a at-taura a injila tun kafin su zo to saboda haka wayannan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam muka ce da annabi ya ce wato fi rasulullahi uswatun hasana to shi abun koyin mai kyau ai ba shi kaɗai ya yi abin koyin ba mu'amalarsa da su da ya yi ita ce abin koyin mai kyau ibadarsa da su da ya yi ita ce abin koyi mai kyau to idan ku a takaice wa'annan su ne sahabbai to ai kawai sai dai in za ka bi ka bi in ba ka taɓe ba in za ki bi ki bi in ba taɓewa ba saboda ka san su ya zama dole musamman ma waccan ayar da Allah subhanahu wa ya ce yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wal ladina ja'u min ba'dihim fakena wanda suka zo bayan su Allah ka gafarta mana ba mu kaɗai ba da ma wanda suka riga mu da imani sannan wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu Allah kada ka sanya kyashi a zukatanmu ga masu imani mun ji Imam Malik ya ce duk wanda yake jawo shi sabai ba shi da imani dan Allah dan wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to ma akwai masu aƙida irin ta shi'a da suka zama ta suka yi duk sahabban sun yi ridda sai guda hudu suka rage wasu ce sun faɗi ne yawa ce guda bakwai suka rage duk dubban sahabban nan wajen sun yi ridda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to misali yanzu a ce ga wata makaranta da ake ji ana ta karatu a makarantar ana ziga ta duk mutane sun kai 'ya'yansu amma da aka zo aka yi jarabawa kuma a makarantar sai duk ɗaliban makarantar suka faɗi yanzu da Allah malaman nan sun iya koyarwa ko ba su iya ba to an ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabbansa sun yi ridda bayan ya bar duniya ya iya koyarwa ko bai iya ba kenan ana so a zage shi annabin suke so su zaga yan shi'a kenan annabin suke so su zaga saboda haka shi yasa hanyar wannan ba mai bullewa ba ce kuma sannan Allah tabaraka wa ta'ala tun kafin annabi ya bar duniya Allah ya saukar da aya laqad taballahu alan nabi wal muhajirin wal ansar Allah ya karbi tuban annabi ya karbi tuban muhajirun ya karbi tuban al ansar to ai a wancan lokacin ko dai sahabi ya zama cikin muhajirun ko ya zama cikin suwa al ansar to Allah ya ce taballahu alan nabi wal muhajirin wal ansar a suratul tauba ba yace ya karbi tuban su to wanda aka ce Allah ya karbi tuban su kai kuma daga baya ka zo ka ce sun yi ridda a antum a'lamu amillah yanzu wanne za a dauka Allah ya san za su yi da ya karɓi tuba su tuba ta warware da ya karɓa kenan ko kuwa to shi ya sa dai kamar yadda malam ya ce tafik ɗinmu maso uwa ya so ɗanta wanda yake son annabi ya so sahabbansa domin duk abin da za a ce kai na addini shi annabin da sahabbai suka yi shu ya koyawa a aikace kuma su ne abokansa da shi suka shiga da shi suka fita da shi suka yi yaƙoƙi sun ba da rayuwarsu domin sa sun ba shi kariya sun nuna ƙaunarsa saboda shi kuma ya yace su tasubbu sahabi kada ku zaji na zagi sahabbaina tabi'aihim muqtadaitum ihtadaitum da kowane ɗayan suka ce za ku yi za ku yi to za ku yi yace ashabi kan nijum kamar taurari suke hukunga wanda yake nuna mana cewa in kana son Allah ka so annabinsa in kana son annabin Allah ka so sahabbansa to kenan ka kama na ja hanyar tsira to Allah maɗaukacin sarki ya tsirar da mu Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu nan za mu taƙaita ban sani ba ko da tambayoyi da za su biyo baya ko da ga wasu takardu an kama sani ba ko malam ya duba to amma inda mai tambayar a baki ta fara kafin malam wannan doguwar takarda ce akwai mai tambaya babu kenan ko kafa sai mun za mu tashi kuma wata wata ce ga tambaya ta mun kuma tambaya ce akwai an yi shuru cewa da juna biyu ya a lokacin azumi kuma idan tana shayarwa a'a da juna biyu da shayarwa ai ba dalili ba ne na hana azumi a'a sai dai in cikin ya zo da wata matsala ne to shi ma kuma in ya zo da wata matsala ta hana ta azumi duk wanda wata rashin lafiya da za ta hana shi azumi ta hana shi azumi kuma rashin lafiya ce da za ta zo ta wuce a zai sha azumi ne bayan azumi ya rama yauwa wannan fatarwai mai shayarwa da mai ciki ta ciyar a wannan ba abu ne kawai duk rashin lafiya da za ta hana ka azumi kawai in bayan kawar ke karama ne sai dai in likita ya tabbatar da rashin lafiyar wani ta dindindin ce to shine sai a zo batun kuma ciyarwa tun da bayan da za a yi layi kallafu lahu nafsan illa wuta Allah ya rayuwa a mara. Mayar da you. na riga ne bayani cewa insha Allah ah, a kwamiti